karfe 6 da mintuna goma sha biyar daidai a birnin Doso masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake kasance da ku a wannan filin ta muhawarar studio Kalangu wani fili na tattaunawa da gayyato masana domin su waye muna kai a fanni daban-daban na rayuwar yau da kullum waɗanda suka hada da ilimi kiwon lafiya tattalin arziki horo da kuma zamantakewa wannan shirin na studio kalangu za ku iya sauraron mu ta hanyar radio ka abokanan hulɗar studio kalangu 52 a cikin yankuna takwas na ƙasar nijar shirin na yau zame da hankali ne kan wato matsalolin da masu bukata ta musamman ke fuskanta cewa da nakasassu a cikin al'amura na yau da kullum a yankin doso a Nijar alkalumma na nuni da cewa nakasassu masu bukata na musamman suna wakiltar kashi 4.2 cikin 100 na yawan jama'a wato akwai kusan akalla mutum miliyan 715 da a jamhuriyar Nijar da ke fama da nakasa bisa da ƙididdige baya-bayan nan ta shekara 2012 nakasa ya zama babban batu na al'umma musamman ma a yankuna kamar doso inda adadin mutum 65,856 al'ada da ke fama da nakasa a jihar Dosa Kacal. Wannan shi ke haifar da babban kalubale idan muka doka a fannin zamantakewa, samun cikakken ilimi, kula da lafiya kasuwanci aiki da dai sauransu lamarin da ke janyo tarin tambayoyi a wannan yanayin da za mu yi kokarin samun amsosinsu a cikin wannan muhawara tamu ta yau menene babban kalubale ko kuma mu ce matsalolin da nakasassu masu bukata ta musamman ke fuskanta a jihar doso ta yaya za mu wayar da kan al'umma domin yaƙi da wannan matsalar domin amsa waɗannan tambayoyin da ma sauransu mun gayyato malam hamani isa mai kula da harkokin wato jama'a a nan cibiyar kula da lafiya ta wato jrsp malam hamani isa barka da isowa eh, barka kani ba tare da bata lokaci ba muna tare da ibrahim umaru wanda aka fi sani da wato ibro shugaba haɗaɗɗiyar ƙungiyar ta wato mutane masu bukata ta musamman malam ibro barka da isowa ba tare da bata lokaci muna tare da har ila yau da malama fati buraima kungiya ta mata wato nakasassu kana kuma ta masu keke malama fati barka da isowa barka ka madalla sai kuma kimba nyandu tsofan shugaban kungiyar ta nakasassu malam kimba barka da isowa barka malama hadi zanara Masha Allah sai ni na Hadiza Hassan da zan wakilci wannan shirin. masu sauraro sai ku gyara zama wato don sauraron wannan muhawarar ta Studio Kalangu domin shin irin matsaloli da kuma wato manufofin wato nakasassu masu bukata ta musamman a jihar Doso ke fuskanta. kar da ci muku lokaci zan fara da ku wato malam hamani ganin kungiyar nan ta masu fama da nakasa tana a ƙarƙashin ma'aikatar kiwon lafiya ta DRSP yaya ne ko kuma ce wani hali ne eh, nakasassu ke fama da shi a yankin doso assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa alaikum salam eh, da hori dai muna muku godiya mhm. da kun ka ba mu dama mu zo mu tattauna bisa wannan al'amarin da nakasassu suke fama da shi a nan jihar dusu. Mhm. Eh, a nan dai sai a ce alamarin nakasassu a dusu dai sai a ce alhamdulillah alhamdulillah domin sun kafa kunjoyi mhm. da yawa sun kafa eh, kunjoyi da yawa mhm. eh, to kinan kunjoyin nan a cikinsu suna ga aiki da yawa kuma ana ga kula da su mutane suna tanya musu cikin wannan Eh, harkokin nasu kuma kahin wannan suma da kansu suna ga kokari mhm. suna ga kokari mhm. domin eh, su kula da harkokinsu suna ga koye-koye da yawa kuma suna ga tanya ma 'yan uwansu mhm. na kasasu domin eh, harkokinsu su ta yi yadda ake bukata masha Allah na gode na'am mm, mun gode kwarai da gaske wato sai mu ci ta bakin ku shugaba wato malam ibro ko za ku iya bayyana mana irin halin da nakasassu ke ciki a bangaren doso wa alaikum assalam eh, studio kalanguwa ga dama da ya bamu mhm. godiya muke mhm. insha Allah Allah ya haɓaka eh, mutane masu bukata ta musamman mhm. kamar yadda eh, director ya gai ne mhm. mun haɗu a cikin ƙungiyoyi eh, akwai ƙungiyoyi kuma akwai haɗaɗɗar ƙungiya ta mutane masu bukata ta musamman wadda Nike jagoranci wadda ake ce ma FNPH, eh, federation Fédération Nigérienne des Personnes kenan section régionale de Dosso. ta doso kenan. To, cikin kungiyoyin nan babban kungiyar ga akwai kungiyoyi na mutane masu nakasa daban-daban mhm. kamar yanzu kuka ɗauki ni da ke magana mhm. ina cikin kungiya mutane wanda adda matsalar gani tana mhm. cikin haɗaɗɗar kungiya mm. akwai na wanda ba su ji akwai na mutane masu eh, kasa wajen tahiya wajen ya kasance ƙafafu eh, da hannuwa akwai na wanda hankali sun kaɗan Eh, tabo kaɗan mhm. akwai wanda ake ce ma emc akwai wanda eh, masu zabaya akwai eh, masu ciwon kuturta to kungiyoyin duka sun haɗu cikin federation na'am cikin duka ana taruwa ne ana taruwa ne cikin haɗaɗɗar wannan kungiya na'am to yanzu ita wannan kungiya manuharta ta horko ita ce Eh, neman incin mutane masu bukata ta musamman akwai neman inci akwai wayewar kai akwai neman aiki a nema ma mutane masu bukata ta musamman aiki abin yi don saboda a hana su eh, dogara da kai yawa eh, to cikin irin wannan tahiyar ce muke yanzu nan doso mhm. alhamdulillahi kungiyoyin nan duk da zana suna nan suna aiki mhm. kuma muna aiki tare da wannan Eh, service in namu na inda Haman yake jagoranci muna aiki da su alhamdulillahi eh, ba wata miskila. Mun gode kwarai da gaske Malam Ibro. Malam Kimba wato kun kasance tsofan shugaba a wannan kungiyar ta wato masu lalura ta musamman. Eh, a ra'ayinku a bangare gare ku ko kuna iya bayyana muna irin wato nazarinku ko kuma ganinku a dangance da masu bukata ta musamman ta doso yaya ne batun yake mutane masu hmm. masu rayuwa da nakasa kasa yanda muke yi rayuwar mu alhamdulillah da godiya kun san eh, nakasa mhm. arziki ne in an iya zama da shi na'am kamar menene arziki na bude mhm. kadan mhm. kamar yaro in ya zama gurmu ko rishin gani ko rishin ji akwai yana yi zuwa lakwal ya yi karatu eh, in kun lura kuna gani <clears throat> duk wanda ya yi karatun nan babu wanda masu nan kasa wanda ana sa lakol ya kai lakol ya kasa mhm. don ka in ba sa shi ba ya kone sai a koma barake-barake eh, dan shi ne mun kake na kasa abun gane eh, riba ce in an ya zama da shi madalla mun gode kwarai da gaske bar mu jiyo a gefen ku eh, malama fati ganin cewa kun kasance shugaba a mambata wato musamman ta mata da kuma masu eh, hawa keke a ganin ku wani matsala ce wato nakasassu ke fama da shi a nan jihar doso to zan muku godiya ku da kuka ba mu dama mu mhm. haɗi ra'ayinmu na'am to nakasassu alhamdulillah dai region de doso mhm. tunda muna da masu taimaka muna wallahi masaloli kamar bangare kamar na wa'ansu ba a samu na abin ga zuwa ekwal dai zuwa makaranta zuwa makaranta zuwa makaranta kamar su wa'ansu a waye musu kai mhm. da a sa yara na kasar su ekwal wa'ansu har yau ba su nan ga ganewa ba su nan ga ganewa kun wa'ansu ko sun kashi sun aza nakasa dai bara ce in kana da nakasa sai ka tai bara wanda yake da nakasa shi dai bai zuwa ekwal mhm. ekwal zuwa ekwal ba na na nakasassu ne ba mhm. shi dai bara ko ko ya zamna gida ya ta zaman gida to wannan duka shine abun gana mm. matsala babba oh, wanda mutane ba su nan ga ganiya mm-hmm. da na kasawa arziki ne kamar wanda ya wanga ya gai in kasashe a kai mm-hmm. kace na kasa shi kamar wani ciwo ne da yake sa ka baka iya komi to wannan sai ya zama maka ciwo mm-hmm. amma arziki ne da kowa bai in ba an waye mutane kai na wa'ansu ba su ganiya to shine wannan shine matsalan mu babba matsala ta biyu kamar mhm. bangare wanda muke yi aikin hannu su muna da matsala tunda mhm. wurin da muke wurin nan ma bayya shikin ba a kilince shi ba a kilince shi ba eh. muna dai a hili wace mm. ba mu da sirri mm. Mm. komi ko muna yin wani aikin mu bisa kan mutane ta yan wanda ba su da hankali eh. sai su zo su dauki takalma da mutane su yi ta gudu da su Ku dai ba mu da wani kamar nan kuna samun dan tsanguma dai ko wani muna da sunguma da yawa wannan harakokinmu kuma aikin da muke yi ba mu da kaman kuran in nan da muke ba mu da kuran wutar lantarki ko wutar lantarki ba da shi mm. ba mu da ruwa na mm. aiki yanzu muna yin cosmetic da muke yi wannan da hakin turaren wuta da mm-hmm. su sabon liquid sai mun tai mun nemo ruwa waje wani wuri mai nisa ko mu ɗauki ɗan garuwa mu bashi ɗan kuɗi mm-hmm. ya taya nemo muna to wannan matsala babba kuma dushe ba mu da dushe minister da ya zo ya gani abin da muke shiki mun kwatanta mishi mun gaya mishi duka matsalolinmu da ba mu da lantarki aikin hannu ma he ba mu da su mu ne muke sa muna muna muna kan mu cotisation tun da shikin mu muna hada hada kudin tun da mm. shikin mu akwai fonctionnaire muna dan hada hada kudin muna dan adasa adase akwai ma'aikata a cikin ku akwai muna kama mu wanda ba su da kuma akwai tun da gurfa makin mu na mata kasassu duka ne mm. da yaransu da yaransu tun da mu <laughs> mun tahi ware ne yara ma sai mu kama mu suna aikin hannu suna yara waɗanda za su mai gurbin ku gobe eh haka nan ne haka nan akwai yara tun da muna koya musu aikin hannu kamar su tela mhm. aikin tela aikin su turikotage mm. da saka hannu mhm. da wurin artizana muna yin su sakoki muna puf mhm. kai alhamdulillah da muna yi aiki da yawa amma bangaren agro wannan da mhm. ake yi ana ana sarrafa ana sarrafa itacen nan ne mm. ba mu da ba mu da aiki ba mu da kayan aiki ba mu da ba ma mm. kayan aiki ba mu mm. da formation ba a hore ku ba a hore mu amma muna yi kamar su mun ga wani abu shikin internet muna yi mm. kamar su muna yi su a da an robe su muna yin su dan wake in mun mm. gani sai mu sa a sashe mm. wasu abubuwa da dan wake ana sa shi a yi a tayi tunda mun tayi mun yi mun yi ran mun ta so da yawa dai muna zuwa fuwar muna mm. kai kaya mm, mm, madalla eh kai in katse muku hanzari mun gode kwarai da gaske zan sake dawa bangaren ku malama fati amma kamin nan malam Ibrahim zan sake dawa bangaren ku to shin ko ana iya cewa kamar ana kiran ku ana dama da ku a cikin harkokin yau da kullum eh, alhamdulillah mm-hmm. bisa wannan fanni sai mu ce gaskiya an samu canji tunda a shekarun baya da suka wuce eh, mutane masu bukata ta musamman kaman ba a dama da su hmm. sai dai in abu ya tashi a dan lissafa abin da ya dace da su a wanda ya ga dama shi maganin dama ne a da wanda ya ga dama ya je ya hannanta musu amma a yau komi ake yi ana dama da mu wannan service kin da muke tare da shi na affairs social eh, Du abin da ya tashi Eh, yana kira mu ya ce muna ga abin da zai faru mu ma mu samu mu zo mu kawo namu eh, contribution ciki gudurmuwa mu ciki don saboda yanzu wannan zancen da fati ta yi na zowan minister sai da ya kire mu ya gaya muna kuma muka zo gaban mu aka yi duk wannan visit kin mhm, kenan ziyarce ziyarcen duk da aka yi tare da mu aka yi shi mhm. kenan muna iya ce alhamdulillah eh, wannan ci gaba ne eh, lalle me ina so in yi wani dan tsokaci bismillah eh, Dan saboda kun san yadda na ce muku an samu ci gaba to ci gaban nan komi ci gaban da aka samu kuma bai hana har yanzu a ce da saura sauran rina a kaba ke kwarai ku dan yanzu kuka ɗauka wajen gabatarwar taku kun taɓo fannin ilimi da kiwon lahiya da mhm. sauran abubuwa zan ɗauka muku ta fannin ilimi eh, gwamnati ya yi ƙoƙari kuma allah ya ba mu zaman lahiya da kwanciyar hankali da wadata allah ya ɗaukaka mu me muna son mu nuna lokulolin da gwamnati ya buɗa eh, suna nan suna aiki na akwai na wanda ba su gani eh, kamar nan kun ɗauka cikin garin doso akwai ekol kata giwa inda akwai ɓangare na mutane wanda ba su gani akwai ɓangare na wanda ba su shi eh, mm. to yanzu wajen nan akwai matsala mm. kamar yanzu kuka ɗauka wajen 'yan uwanmu na wanda ba su ji su suna karatu daga kalas ta horko ta firamare zuwa ta shidda in suka samu wannan izinin nasu na zuwa cg na zuwa college in suka je can nan ne babban matsala take tunda mushannin da ke karantar da su ba su da horo kuma su wannan karatun nasu wani yare ne da ake cema langue de sin. kwatamcen nan na hannu da ake duka duniya ta yarda da ita ta dauke shi matsayin yare kuma bisa abin da muke tahiya shine na convention relative au droit des personnes handicapées mhm. wata doka ce wadda Niger ta sa hannu mhm. ciki aka kafa ta eh wadda mhm. dubu shida eh, dubu biyu da shida eh, aka huddota na Nations Unies suka huddota to yanzu nijar ita kuma ta aza mata hannu a 24 ga watan 6 na 2008 da bakin ran nan nijar ta rantse da duk abin da ya shahi haraka mutane masu bukata ta musamman ba za ta ba za ta yi ƙasa cikin irin wannan sai muka zo yanzu muka gani da lalle wannan abokan namu da ba su je in suka zo sai je babu babba hasara ce a ɗauki nauyinka tun sai sai cmd kai ƙara primer inka cikin eh, parkour na kwarai ka zo sai eje a ce dan saboda mushanni ba ba su horo ba ka kasa ka kasa ka tsaya kenan yanzu haka muna da yare wanda suka koma gida har sun kai katriyam suka koma yanzu suna gidajen su zaman su tunda mushannin da gaskiya su abinda ba hore ka bisan shi ba bai ka baka iya ba wani horo bisan shi kun gani shi yasa akwai rashin ganewa tsakanin su da mushannin yanzu mu muna nan muna yakin mai da yare lakol amma kuma in sun koma kuma babu horo kenan kun gani babban wani na kasu ne wurin na eh, kwarai kenan nan in mun gane waɗannan su ne manya-manyan matsalolin naku da kuke fuskanta su a dosu a a mm. wajen aikin hannu ma akwai matsala tunda yanzu kun ɗauka muna da mutane masu gurgunta mhm. hakan ga wanda ke sudir suna yin kafinta suna yin eh, abubuwa da yawa da saka kujeru duka to yanzu sai ku ga Eh, an ƙetare su an zo an saye ga mutane wanda ba su da nakasa har ana yin wannan batun har yanzu ana yin wannan abu wannan abun sai ya nuna muna wataran ya sa muna wani nazari sai mu ce to ko mutane daukan suke da muke da nakasa kamar abin da muke yi ma kenan nakasa gare su kuma su da kansu suna yarda da ayyukan mu muna yi na kwarai tunda wanda ada nakasa in yana aiki tsayawa yake yi tsakanin shi da Allah kayi tsakaninka da Allah ma bai sayu ba bale kayi shi najab to dan shi mu muke sa adalci cikin aikin mu amma duk da wannan wale da a ƙara muna ƙarfi a saye gare mu don saboda eh, mu ma mu samu mu tsira da kanmu mhm. amma sai a ketare mu a je a saye ga wanda ba su da nakasa kamar karhi ne ake kara ma karhi eh, wale da a kara ma wanda bai da karhi karhi kun gani wannan abun wani babban nakasu ne da muke na muna rayuwa da shi to yanzu muna son mu shi menene bukatun naku bayan jin matsalolin naku yawa bukatunmu shine na farko komi za a yi da mu mhm. da za a yi eh, Yadda ake ga dama da mu a ƙara gare shi don saboda mutum wanda ke rayuwa da nakasan nan shi ya sanin hanyoyin da za a bi a ciyo eh, kan matsalar da mhm. take tare da shi in ana dama da kai to duka zaka gwadin hanyoyin da za a bi a ciyo kan wannan matsala na biyu eh, muna son kaman a buɗa muna santar mhm. kama ma'aikata ta hannu wadda za ta haɗa duka E, mutane masu nakasa na doso duka na iri-iri kamar yadda na ce akwai mutane wanda ba su gani akwai wanda ba su ji akwai wanda adda gurgunta akwai wanda dewa ne ga suna masu zabaya to duka muna bukata a buɗa muna eh, wuri inda za mu haɗu duka mu aiki tunda kowa da irin aikin nan ba da shi ne a doso nan ba mu da shi babu wani santar da za a ce na kanmu wanda duka in an zo mu duka za a gane mu wurin nan a ce duka aikin da kowane yana wanga aiki wanga yana wanga aiki wanga yana wanga aiki ko kun taba eh, jarabawa ku ba da wannan kukan eh lalle yanzu hakan ga muna da eh, tsari da mun kai mm. me ba mu da abokan hulɗa da ake ce ma mm. partenaire ne a ba mu mm. abokan hulɗa tun da federation haɗaɗɗar ƙungiyar tamu tana buƙata abokan hulɗa yanzu babban na mu shine ma abokan hulɗa tun da ba mu da yanzu kai tsaye da zamu ce ga wani abokin hulɗa wanda ba wannan service social in ba da muke aiki da shi ba mu da wani partner na daban wanda zamu ce ke shi yana dan dafa eh da ke dafa muna na'am eh. madalla mun gode kwarai da gaske eh, kamar da kuma Hausawa ke cewa na kasa dai ba kasawa ba Eh, ina fatan kun shi kuma kun saurari ɗaya bayan ɗaya irin iran matsalolin da wato suke fama da su a nan jihar dosu idan muka yi la'akari da cewa tun a shekara ta dubu biyu da 2008 ne wato a jamhuriyar niger aka saka hannu a kan yarjejeniyar mutunta 'yancin nakasassu a ƙarƙashin inuwar majalisar ɗinkin duniya waɗanne irin matakai ne aka iya cewa wato kun ɗoka domin inganta rayuwar su na kasassu shin akwai irin matakai ko kuma in ce shirye-shiryen da kun ka sa gaba a kai idan muka ɗoka ban wato sun ka batun ilimi da kuma samun aikin hannu muna ga aiki da yawa a cikin harkokin eh, kungiyoyin nan don abin ga gwamnati ya dauki dekire da yawa da ke ba su abin ga eh, avantage ci gaba ci gaba cikin harkokinsu kare wannan wanda dai yanzu eh, muna ga aiki da shi da shi ne da eh, kare 014-2020 da aya mai lamba ta nawa goma sha hudu na 2020 mhm, ta shekarar 2020 madala da ce ba su damar samun abin da ake ce ma prison charge sanitaire kamar su samu wato ɗaukar nauyi a bangaren kiwon lafiya kiwon lafiya to wannan eh, ci gaba ne sosai tunda in mutum ya samu wannan takarda wajen eh, eh, service ina namu ne ya ce ba da shi in ka ta yi likita ko in an rike ka ne can ko doktorori sun diba lahiyanka kuma an ce ka yi examen ka yi examen wannan baka biya kudala mm, wannan gwamnati ne ta kawo shi amma sai dai ka kawo kart eh, na mambra na kungiyoyinsu ne ake mhm. baka takardar nan mhm. wajen justice mm. harkar shari'a a harkar shari'a mm. in sun samu kamar matsala da justice mhm. akwai lauya da ke kula da harkokinsu wannan duk an keɓe musu nasu an keɓe musu ne da yake musu eh, yana kawo musu abin ga sauke mm. cikin harkoki a wajen eh, fannin motsa an yi musu championnat Mhm. na kansu mhm. da suke iya su ta su yi harkokinsu mhm. kamar da ake so eh, a fannin eh, education ilimi eh, an yi musu abin da ake kema ecole integratrice mm. yanzu president ya kawo zancen kata ecole kata giwa mm. a nan doso ecole mm. kata giwa ecole biyu ne cikin guda an sa wanda suke da ciwon ido a cikin biyun an sa wanda suke da kunne eh, rishin shi mm. to su suna ga aikin su mm-hmm. kamar da ake so mm-hmm. ana raba musu ana raba musu a cimaka mm-hmm. lokaci zuwa lokaci wannan muna ba su horo formation lokaci zuwa lokaci na wani bangare horon eh, horon eh, tana yi wa wajen via associative kamar harkar zamantakewa na yau da kullum na yau da kullum mhm. kuma wajen abin ga eh, luwa na a su kafa dokoki na personal handicapé mhm. to kamar anda ake son shi mhm. muna ba su horo bisan shi mu yi nazari mu tattauna da su da su gane kuma su samu eh, sulhu cikin harkokinsu. da to mu eh, gode kwarai da eh, gaske. Eh, ban kare ba. <laughs> Bayan bayan zauwan ministar. Da mun ka tai wajen mania nan shi gaugawa abun da ka samu ka yi mhm. shine ramp mun gina ramp wajen wannan atelier ina nasu mhm. mun ga wannan bukata ne na gaugawa oh, wannan dai ya gina wannan ramp ba san ba ko ka kaza a ce ma ram kamar an dan domin a eh. ta musu eh. eh, lamarin su na tafiya yau da kullum kenan ko na shiga cikin ɗaki oh, da iskaliya ne babba bisan shi ne yana ba ku wahala ah. kuma har hallo muna ta nemo musu partenaire mhm. parce que wannan abin da da president ya gai gaskiya ne babu partenaire a nan jihar doso bamu da partenaire ko mu ma muna jin nauyin nan ya isa kenan in tsaishe ku ko oh. <laughs> <laughs> mun gode kwarai da gaske mun gode kwarai da gaske yanzu sai in dawo a har ila yau bangaren ku wato malam ibro eh menene ko kun mu ce a manyan ayyukan wanda ake ice ke iya baku kuɗi a cikin eh, harkokinku na yau da kulle. To mu tana aiki ne da abokan hulɗa kamar yadda na haɗi ɗazu. Mhm. To rashin abokan hulɗan nan ya sa akwai matsala. Mhm. Amma muna da wani tsari na tsakanin mu kamar yanzu da muka ce haɗaɗɗar ƙungiya ce wannan ta federation ke to ƙungiyoyin da duk a ciki ƙananan ƙungiyoyin da a ciki duka kowane wata kowace ƙungiya tana sa jika don jika uku nan in aka duba a shekara kowace kungiya tana biya kenan eh, tsawon wata goma sha goma sha kenan akwai ong biyu da ke ciki su mhm. kuma ɗari uku suke biya to wannan abu ne muke dan eh, gaggamawa mhm. muke ayyukanmu na kungiya na yau da kullum na mm. kungiya wanda ya shahi harka kungiya amma kamar a ce wani taimako hakan ga na daban vraiment banda wannan Eh, dare speaking ba mu da wani partenar wanda za mu ce gashi dai tsayayye da ke rikan mu cikin wannan tahiya mm-hmm. kuma yadda ni fara na ce mu eh, abun abunta na farko shine na neman ma mutane masu bukata ta musamman incinsu yanzu wannan convention kin da muke zance mm-hmm. kun muna ta faɗakar da mutane tunda wanda ba su santa ba sun yi mm-hmm. wanda suka santa muna inda duk muka haɗu muna waye mu juna kai mhm. eh, muna daukan kuduri kuduri ciki a yarjejeniyar eh, mhm. mu waye mutane kai nan ga abin da ake nihi ga abin da ake nihi tunda yana yiwuwa kai baka je ecole ba baka san mi abin ya kumsa ba amma in ka waye ciki sai ka iya kwata incinka tunda incin mutum yau kake neman shi da wuya ya kasance kana labe a zo a baka shi an kai matsayin da yanzu mutum kai zaka ta hanyar lalama ka kwato incin ka Eh, ina ɗauka muku wani dan misali a lokacin da kwanakin can ina ganin kuna labarin an samu eh, wani dan matsala niyame inda ake kama eh, mutane masu nakasa da saboda barace-baracen nan mm. to kun ga irin wannan mu mu haɗe kungiyar mu ta ƙasa ta nemi ta gana da gwamnan jiha na niyami don saboda a samu a sasanta mhm. tunda mu ne na farko ma da muka fara hitowa muka ce barace-barace bai da kyau mhm. ba mu goyon bayan bara mhm. tunda bara kaskanci ne kana zuwa ka tara ma warin ɗanka hannu ko warin kananka ko wani wanda ka shi daraja ma a haka eh, ya yi maka walakanci bai da kyau amma mutanen na rishin abin yi shi ke sa su suna wannan barace-baracen sai muka ce a hiddo wani tsari wanda zai eh, kawo sauki su iya ɗaukan nauyin kansu yanzu muna cikin wannan tahiya ta ios in kun duba abokan hulɗarmu abokan tahiyar mu na mali su yanda ni ce santarkin nan da, muke nema a kafa muna su irin shi ne gare su da suke da irin shi yanzu duk abin da ya shayi harkar tabulban na, na zama na cikin lakwaloli wanda yare ke zama saman su duka sai gwamnati ya ba eh, mutane masu gurgunta mhm. wannan tsare tsare nan tunda suke aiki da walda su yanzu mutane wanda ba su gani su kuma suna yin kare alli sai ya ba su wannan abu yanzu wannan abun suke ta rayuwa da shi ya kai inda su ba su bara to wannan tsarin muke son mu ma nan tun da gani ga wane ya isa jawabi eh mana in ka ga wani ya yi abun kwarai ya ci mm-hmm. nasara kai ma mm-hmm. sai kai koyi da shi ka abun ga mm-hmm. ban mu son ana kame kamen nan a samo musu hanya abun yi in su aka yi ko ba a kama su da kansu za su ji nauyin su je su yi wannan Eh, wannan barace barace to kun gani yanzu muka zo kuma eh, alhamdulillah tsarin nan da ni muku zance na federation na haɗaɗɗar mu yanda director ya haɗi ne bana mun zo da wani sauyi tun da da eh, mutum wanda duk ya tashi yana zuwa ne ya amshi wannan takardar ta kiwon lahiya ya je likita ya samu duk abin da ya shahi harka gwaji bai biyan kodala mhm. magani ɗai ne ya eh, ka rubuta mai ordonance zai je sai magani don sai muka ga ana samun kuskure wajen nan sai muka tara juna muka waye mu juna kai muka tsara kanmu kowane ya je cikin kungiyar shi ya dauki katin shi in ya dauki katin shi katin nan nashi zai je ya gwadi can wajen su director hamani su sai su bashi wannan takardar daga gwadin E eh, lalle yana da nakasa tunda a da akwai wanda suke iya labewa ba su da nakasa su je su su amsa mm. su abun ga yanzu sai muka kawo wannan canjin kuma alhamdulillahi eh, da goyon bayan su da suka bamu wallahi mun ga abin yayi abin mun ga mm. sauyi kuma wa juna mu ma muna godiya da wannan tsarin tunda yana samun ma kungiyoyin mu su ma suna samu suna abun da suke dan juyawa madalla mun gode kwarai da gaske malam ibro barin dawo bangaren ku malam ne ganin cewa da respect ce ko eh, doka a kasa ta nijar ta ba da tabbacin daidaiton inci ga masu fama da nakasa mun kuke yi domin tallafa musu wajen gudanar da ayyukan su da kyau to eh, abin da muke yi dai shine muna ga tanye su eh, a biskan harkokin nasu duk wani lokaci in sun samu wani aiki da suke yi sai su zo wajen mu in sun zo wajen mu sai mu ko mu gaya musu eh, ganin mu ga wanda za su yi ga wanda za su yi wata rana sai mu tashi mu ta yi tare wajen wajen wadansu harkoci da musan san da ya kamata muku mu eh, ta yi da su kwa mhm, mhm. muna yin su mhm, eh, haka nan da muke to madalla ko kuma akwai wata hanya da kuke nuna musu wanda za su yi domin su dogara da kansu su zamna da kansu a harkar wato dogaro da kai eh, wannan wayewan kai da muke yi musu mm. lokaci zuwa lokaci a cikinsu ne muke sa wannan fannoni mm. don mu gwada musu da ko mutum yana da nakasa eh, ba shi ne zai sa ya zo gida ya zamna ta yi cikin kunjoyi kuma ya ta yi koyan wannan eh, aikin hannu mm-hmm. to ko eh, akwai cibiyoyi na horo da aka keɓe musu nasu na kansu to kamar centre de formation haka centre de formation mm. har yanzu ana bisan shi babu ko akwai babu centre de formation da ake ce ma socio-economic da gwamnati ya kaha babu shi a nan jihar Dusu muna muna ga aikin bisan shi don gwamnati ya kaha muna centre de formation professionnel na na kasassu da kansu eh, mhm. su kadai eh mai har yanzu ba mu samu wannan eh, damar ba mun sha koke-koke akan shi mun sa koke-koke kullum mhm. ana ta zancen a wajen eh, direction ad ministère mana muna nan dai muna bisan shi eh, yanzu cikin kungiyoyin su dai ne muke eh, biya su biyan su sau da kafa malayin kin ba eh, kamar yadda na faɗa ku kasance a tsoko in ce tsohon wato shugaba na haɗaɗɗiyar wannan ƙungiyar ta nagasasu a jihar doso ko kuma in ce akwai wata hanya da kuka bi ne domin hana barace-barace a yankin doso to masha Allah na hadiza eh, akwai hanya mai yawa eh, in dai an kama eh, misali kwanakin baya an kawo an ka an yi sauye ga abun ga shugaban meri oh. an kawo ade mm-hmm. ya taho bai ma kwanaki bai yi wata kaman in mutum ya yi aikin shi sai gai akwai kurame masu yawa cikin birnin gari mun sha zuwa da tawowa muna ke a sa su aiki mhm. sai a tambaye mu ya aiki mhm. amma kwanaki dai kadai da shugabanninmu na service da shugaban eh, federation sun ka ta yanzu ni dai yanzu zaman da nike yi ban san ko nawa ne han ba kurwa ba han mai ai hannu guda eh, ya sashi aiki kuma suna aiki yadda ya kamata a halin yanzu eh, a halin yanzu mu abun nan wannan duka cikin convention yake yana cikin yarjejeniya eh kenan niyya ne tunda shi ya taho da sani da ana iya a sa kura mai aiki wurin nan dan shi ne ya sashi kenan in duka ba na ce sauran mutane service service ba su sani mm. inda su san da wannan da yalla su ma suna yi madalla mun gode kware da gaske malam kin ba godiya ta musamman ta ce a gare ku bar mu dawo eh, a gare ku malama fati kun kasance wato mamba ta nakasassu musamman idan muka kuma ta harkar masu keke a nan jihar doso waɗanne wato ci gaba ne kuke son gani cikin harkoki na more rayuwa na jama'a idan muka ɗauki fannin kasuwanci makarantu asibitoci da dai sauransu domin sauƙaƙa ma tafiyar taku ta yau da kullum to mu dai muna so duka wa'anga da muka zana da wanda ban zana ba kamar bangarorin sante mhm. na lahiya kamar yadda aka kwaɗe muna da daman da aka bamu ɗari bisa ɗari in ka ta sa diba lahiyarka mhm. ɗari bisa ɗari ba ka biya komi amma magungunan nan za ka sayi to mu in so samu ne kamar mu wajen mata wallahi muna samu duka wannan suna zuwa su haɗa muna suna ce muna wallahi abun ganin da aka bamu habba a ba su su saye wani magunguna tun da an musu hoso an hoshe wanda yake su da operation suna da matsala da yawa muka kwatanta musu muka ce to in dai so samu ne muna hodi ko partener ne ana samu muna masu ɗauki wannan nauhin. an samu na ramp da ministar ya zo amma wallahi ranfa ma da aka sata wurin mu ba wuri ne ba tun da ko ina ya ya sage zai so ya hwaɗi Dakin ma ne kuke ma ne kuma siyaji da ake hwaɗi dosa kawai ne ba ta da inda ake yi aka sara na hannu dosa kawai ne da kamar da wanda suka waɗi su prezi kim wanga prezi federation gai da mhm, da mm. ba mu da wurin da ake bada aikin hannu na guragu na na nakasassu dai duka ba mu da wallahi na damunan nan mai zuwa da kyalkun da ana shiki ne yana faɗowa wani wuri part kamar haka da muke shi. rabin duk ya tsage ya ya ma ne. dan mm. ko ina yayi ya sage duka na kote hudu hudun nan duka suka sake sun sage mm. bai gare shi ko da aka samu na ramfa ma in ruwa ya zo wallahi ba mu sani ba yadda muke shiki in ruwan ruwa yana faduwa tahiya suke ba su aiki masu aiki da suke shiki ba su yin nan aikin nan nasu. Minista ya kashi ziyara. Ya ga ya ga ziyara ya gani yanzu muna nan hmm. mun gode wanda aka muna da aka nuna muku da ana tafe ko ana nan tahe <laughs> to muna nan muna shirin su ko a samo muna wuri babba wanda za a yi mana kasassu aiki naku na kanmu tun da dosa kadai ko ina ya samu. Mun gode kwarai da gaske kafin mu she a dan futun takaitaccen lokaci zan zo na baku yar guntuwar eh, to gajeriyar tambaya ɗaya bayan ɗai bar mu she futun takaitaccen lokaci. Madala eh, malam ibro gare ku zan sake waiwayowa eh, shugaba na wato haɗaɗɗiyar kungiya ta nan reshen shahar ta yaya za mu iya yi ko kuma za a iya yi domin a wayar da kan al'umma yadda ya kamata domin nakasa su samu karbuwa a cikin wato um, jama'a yawa eh, nana hadiza mhm. ina ganin yanzu ma cikin shi muke tunda wannan damar da kuka bamu mhm. allah ɗaya san mutum nawa ke kunna mutum nawa wannan eh, sakon zai tafiya zai iya hwadawa haka to irin wannan hanyoyin mhm. duka suna sa eh, mutane su gane ma yanda tafiyar take mm. eh, yanzu ina son in yi muna wani dan jan hankali mhm. kamar kun ga convention kin nan da muke zance wanda Nijar ta taba ma hannu mhm. ta ce kaman a bar kiran mutum mai nakasa mhm. da kaman a ce mishi nakasashe mhm. ko a ce mishi makaho mhm. ko a ce mishi gurgu ko a ce mishi kurma gashi nan zuwa ta ce don saboda wannan mutum da Allah ya yi yoshi mutum ya yi ta kwana. sai a ce mutum sai a haɗi na kasashe. kamar yanzu ana iya cewa eh, mutum wanda bai gani mm, ko a ce kurma yawa ko a ce ka da a ce kurma sai a mm. ce eh, mutum wanda bai ji to irin waɗannan abubuwan yana kawo eh, sauyi mhm. ga tahiyar da muke ciki yana kara mata karhi yanzu za ku ga cikin gari wani sai ya hito ya ce ma mutum eh, makaho ya ce kai gurgunga kai kurma kaza kaza irin wannan abun duk basu dace ba shi kuma faɗakarwa ce ke tahiya da shi sensibilisation kin nan da muka haɗi ita dai ce za mu ta yi mun gode kwarai da gaske malakin ba gani lokacin na hararar mu menene wato iya jan hankalin da za ku yi idan muka ɗauka bangaren iyalai da kuma al'umma domin wato a gane manufofin ku to masha Allah mhm. kama eh, yadda mun kake eh, kundi mun kake mun kake hakoki mm. to cikin mu eh, na yau da gobe mhm. waye kai shine babba amma mhm. komi komi ba yawa sai kowa ya sa mhm. Tun da na kasa nan ba mu kadai ne ha mutum ya gane cewa ba sai an aihi mutum da kasa ba kasa zai zama iya zama nakasashe haka akwai kiwowi da yawa mm. akwai tension ko ne akwai diabetes yana sa sai ka, yau da gobe sai kana sikimu mm. in ba kai ba ka aihu da koko kasiya mm. don ka zancen nan kenan ya shahe ka kai ma da ka tashi mm, ko eh mm-hmm. haka nan ne muna yi mu samu ci gaba mun gode kwarai da gaske eh, malama fatima ne ra'ayinku na karshe to ra'ayina na karshe mm-hmm. shi dai ne kaman inda duk za a yi mm-hmm. abinda za a yi a dama da a dama da mu kamar yadda na bangaren abin ga education ne eh, ilimi ne mhm. a sa a san da wanda yake da nakasa yana so ya tahi ekwal mhm, mhm. a samo muna abun in mun yi in mun kayo kayo kimu mun sarrafa kayo kimu a saye a eh, saida mu samu abin da za mu samu amma su kama muna mu tai mu yi haka mun gode kwarai da gaske cikin abun ganmu ne muke dauka <laughs> mun gode aha mun gode zo eh malam hamani ne kiran ku ko kuma in ce ra'ayin ku na karshe ganin cewa eh JRSP sai in ce tana kusanci da ah, gwamnati sosai wani kira ne za ku yi musamman ma idan muka ɗauko ɓangaren gwamnati domin duka waɗannan koke-koken nasu ya kasance wato an share musu ko da kaɗan daga cikin abubuwan da suke bukata ne. To, na gode. abun da za mu cewa dai mu kaman konsai eh, ne za mu bada mhm. eh, wajen eh, nakasassu da suke nan mutanen da suke da nakasa don su ta cikin kunjoyi mhm. su rubuta sunayensu waɗansu ba su cikin kunjoyi suna gida kuma suna son su gane duk abun da ake mm. kuma wajen famin da iyali mm. eh, su, kama musu su kama musu mhm. in kana da yaro da yana da nakasa kaka bar shi mhm. kaka bar shi cikin gida ka kai shi wajen koya hannu kuma in yana iya zuwa lokol ka kai shi wajen lokol haka take to masu sauraron mu ina ganin lokacin yayi halin sa anan ne zamu dasa aya a cikin wannan muhawarar ta studio kalango da muka tattauna kan matsalolin da masu bukata na musamman cewa da su ke fama da su a nan jihar Doso a cikin abubuwan da suka gano shine har ila yanzu masu bukata na musamman din na fuskantar matsaloli wajen harkar zamantakewa kamar yadda suka faɗa sai dai akwai bukatar ƙara ƙoƙari wajen ƙara faɗakar da al'umma akan aiki da kuma wato kawar da waɗannan matsalolin ga masu bukata ta musamman jama masu sauraron mu cikin 'yan shekarun baya-bayan nan an samu ci gaba wajen magance irin waɗannan matsalolin ga masu bukata ta musamman sai da har ila yanzu akwai bukatar ƙara ɗaukar matakai iri daban-daban godiya ta musamman a gare malam hamani isa ka kasance wato a dandai respe mai kula da harkar al'umma wato na yau da kullum da kuma malam ibrahim umaru wanda aka fi sani da ibro mamba na wato haɗaɗɗiyar ƙungiyar nan ta nakasassu a reshen jihar do Sokoto da Fati Buraima ta kungiyar mata masu nakasa da kuma ta masu hawan keke sai wato shugaba Kimba Nyandu wanda ya kasance tsofin kungiya a wannan haɗaɗɗiyar kungiyar. Mun gode da kuka bamu lokacin ku. Masu sauraron mu idan kuna buƙatar sake sauraron wannan shiri na Studio Kalangu wanda muka tattauna a kai sai ku hanzarta bisa kan kafafen sada zumunta ta intanet ga masu bibiyan shirye-shiryen Studio Kalangu da kuma yanar gizo. Sai ku danna www.studiokalangu.com Zone work da hanyoyin sadarwar mu ta social media a madadin felix da ya kasance a wajen injin ni na hadiza hassan da na jagoranci shirin ke cewa a futa lafiya.